can ana magana akwai mai bautatawa Allah da barin bubani. ko akwai su shi ya bar bubani yana ga ya bautawa Allah to shi da aka ce misalin na farko man ya ta'abbadu bi tarkin nikahi akwai mai bautan Allah da barin bubani. ya ki aurewa yana ga ladan zai samu a an yi shi sa duk abin da aka yi shi da jahilci zai ya zama inda ka da ya yi karatu in yi karatun addini ai kaga mutum ba zai fara wannan ba sunna ne ko gaya ja'i wa abu na wani ma aure farilla ne kamar shi kila bai ma san inda yake ba don haka ya ba aure zai nemi lada wannan wahala da zai sha Allah ya ba shi aljanna saboda wannan wahala wannan mutum ba zai samu aljanna ba watar ku akalin lahani da barin cin nama ba sunna bane ba ba mustahaba ne ba mustahabi ne ba illa mutum ya ci haram nama na haram ah, me yake da sunan haram ne nama na haram sannan kuma bai tsarkake zuke amma kuɗin ka ne na halal ka je ka sayo nama me yi matsala ba matsala a kai wal fakihati da kayan marmari matsala ba laifi ka sha rake ba laifi ka sha mangoro. ba laifi na kifi wannan bangaren nama ne ka ci abul ɗinka kana da shi na halal ka sha inabinka na sata ne ke zama wa matsala au tsayibati ko kuma dai abubuwa masu kyau masu daɗi ne na matsayi wal malabisi in ka sa kaya da kyau ba haram ba ne in dai har muddin na halar ne sai dai irin siffan tsawon. dole kullum zai an ce mace annabi ya ba da ƙa'ida halartawa ne amma mu ayyana yadda annabi ya yi da yadda ya yadda ya sayar kada ka zaƙe kada ka yi baya kada ka sa kaya koma baya kada kuma ka sa kayan da shi na kowa wayara lijalihi yana ganin saboda jahilcinsa anna zalika mimma alaihi فيوجب وانا ابن ذلك ان ذلك مما عليه ابن ذاتي اكرنا له لأصنع كالجيشي فيوجب على نفسه تركه يوجب تاوى كان تبريم او يرى تركه من افضل القرب ويجب لغنين برينسو نادى قتكين في يوم وابن ذلك كنت تاشروا على الله وأجل الطاعة وأجل الطاعة وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك وفي الصحيح أن أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر سنتم بيبوتان فأسره دعك فقع مصر فكأنهم أن يتقالوها يعني رعوها قليلا فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم أبدا من قال أبدا وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا أدام على فراشي وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قالته مجنن النفسية أبو النبي suka saba saboda maganan ya hau mimbari ya yi hudu ba wa kala ma balu a kawani ya kulu a haduhu amma ana fala ya kulu lahama wa ya kulu al'asar amma ana fala a wajen nisa wa ya kulu la'asar. amma ana fala ana mu ala firashi su ai sun gano cewa su ne suka je suka yi tambaya ta mai yanzu a ce a kira su su kada yake bai su yanzu kuma an kai haka sai a ce kaya bai ci mutum ne zai fita da kansa kuma ya ke tara da bai ce wannan maganar da ya faɗi da ni mai kun yi zai isa mai ne gyara gashi nan ya zai na kallata na cikin jama'a sai kan adam ba a yi wannan yadda ya faɗe shi innan bai datsa ba bai rage ba ba wanda ya san da kai ake saboda kana zai iya wa ma ba ma wanda ya sani ba wannan magana ƙarshe sai ka san akwai wa'inda suka yi irin ba tare da ma annabi ya sani ba amma dalilin sanin abubuwan nan da suka je gidansa to in ma akwai wasu gashi nan annabi zai yi hukunci a kai ba za a ce habaici ne ba sai dai kai da ka ɗauke shi habaici zama habaici amma ba habaici ne ba kuma wannan ita ce hanyar ba umar ɗoyi aka ne ike ike ina gama wanda ya tusan na ita ya sake aure sai wani daga na ce ya ranka da da abin ne na ko dai mu je mu sake alwala da ta ce iko eh duk mu tashi mu je mu sake alwala tun da ya fusata yana ce duk wanda wannan abu ya ya sake alwala kai isa laka ka don zai ji kunya a ke shi isha mu je dai mu sake alwala ta kai amma kai hakimi kwarai mun ku tashi mu je mu sake azaza dukan kuma ko a zazan zai je ya sake ba zai zana ba ce zai na san ba ni ba na kamar ba ce a'a akwai hikima ciki ni na tabbatar bayi ba to don haka nan alwala ta na nan a'a ka je ka sake ana kallon ka kowa ya ɗebo ruwa a kawo inda yanzu ne misalin kai irin wannan matsalar ma lafi wanda ba zai sake kan me zai je sake sau da kanan sai dai in ana jin kunyanka inda ka za kawo kawo adadin adadin fa da dokoki kowa ya sake a rawar sai dole wasu da ciyar da zai wala wai me isa mana taurin kai ne ba ma fassara alheri sai dai shan sau da kana sai ishe sai masu bai kulul akhir kaza kaza ko da ya gama aka yi alaman tambaya to daga na sai ce lakin ya tazawwajin nisa ni karan na in ji annabi na wa da mata wa aqulu lama nakan jina nama wa asumu nakan ya azumi wa aftaru nakan sha ruwa wa aqumu wa anamu in yi kiyamu layli in yi bacci wa karana wa karana in raba kuma ba giba an sunnati duk wanda ya kyama sunna ta wannan falaita ne shi gana sai kaga wani abu na samari yanzu sababbin karatu sai a je sai a je walima ana karanta wannan sai wannan mai yake da suna wannan hadisi an mai da shi abun dariya kaga ran mutum ya haƙi aure shi nan kullum kaza aka ce masa zo ga walima eh kai ta zama nan kana kwana a shago sai kike da ki ne ya sa mutum bai auren ba kani da ba ne ka za ka yi auren nan da me za ka yi abu ne ina bukatar dukiya Ina bukatar kan ina bukatar kaza gida kuwa mai gida bai nuna ma sai suka zo kai aure amma sai ka haƙi rage ba an son naji. ka kalli mutum yana cikin masifa sannan kuma ka zo ka nemo hadisi ka kafe tashi wanda zai ike kyama sunan ta kai ko masu aure aure da dafa Allah sarka uku da alheri kun ji sunan manzo Allah ko na san manzo Allah amma sauran sarkace wanda zai sun aure dan habaici za ka wannan ba to ana ce masa habaici duk da wannan mummunan abu ne mutum ya tsaya karatu mutum ya tsaya kaza maza ka je ka mutu haka ke subhanallah wannan hadisi ba za a ɗauke shi ba a dinga fassara shi ba inda yake ba in a lokacin ka tashi ka ce to ni ina son zan je aure biya min kuɗin sadaki bai da shi kuma ko ina da shi kuskure ba ka sadaki ya dinga tallata ka ce wata bara man rajiba an fihi annabi ya yi bara a ga wanda yake sa wa wata abada lillahi bi tarki ma abahahu wata ta'abbudu lillahi wata abada lillahi tunda ya ki sunna ya ci gaba da bautan Allah bi tarki ma abahahu Allah li ibadihi li ibadihi min at-tayyibat رجيبا عنه ياكي دقى الله عليهم ياكي ترقى دقى الله واتقادا قدرين أن الرغبة عنه إن الله وحجره دقارس إبادته فهذا لم يميز ولم يميز بين ما عليه وما له مثال الثاني إن هذا في آيات